لله رب العالمين والصلاة والسلام على أسعد النبيين وأشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن دعا بدعوته وسن بسنته إلى يوم الدين باهك السلام عليكم ورحمة الله barkan mu da saduwa a wannan yammaci na lahadi wanda ya dace da sha biyu ga watan ramadan sha uku kai sha uku ga watan ramadan a wannan shekara ta dubu da ɗari hudu da ashirin da uku bayan jiran manzo sallallahu alaihi wa alihi wa sallam daga makka zuwa madina wanda kuma shi ne yammaci na sha shida sha bakwai ga watan sha ɗaya shekara ta dubu biyu da biyu miladiya jiya idan ba manta ba mun tsaya ne a ƙarshen aya ta ɗari da saba'in da uku faɗin Allah ta'ala inna ma harrama alaikumul maitata waddama wa lahmal khinzir wa ma uhilla bihi li ghairillah فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا اثم عليه ان الله غفور رحيم yau kuma za mu tashi farkon aya ta 144 kafin haka akwai da 74 kai kafin haka akwai tambayoyi kaɗan a hannu mai tambaya ta farko a cikin wannan takarda tana cewa ya tabbata cikin hadisi idan mutum ya nemi ya kusanci matarsa ta ki to za ta kwana mala'iku suna la'antarta saboda ta kawar cewa mijinta ba tare da wani uzuri ba to yaya abin yake idan shi mijin ne matarsa ta neme shi yaki idan shi miji ne matarsa ta neme shi yake shi ma ya aikata haramun amma shi ba za mu ce mala'iku sun kwana suna la'antarsa ba don hadisi bai zo a kan shi ba shi mijin kasancewar hadisi bai zo ba da ya nuna ana la'antar sa ba shi ke nuna ba da laifi ba tunda haƙƙi na saduwar aure haƙƙi ne mushtarak bainar rajuli wal mar'a mace tana da haƙƙi a wurin mijinta na ya kusance ta dan ya gamsar da ita bukatar ɗa namiji ba tare da tashi bi kuma ubangijin ce wa lahunna mislu alaihin na bil ma'ruf mata suna da irin haƙƙi da a wurin mazajen su ma'ana irin haƙƙin da mazaje suke da shi a su mata din da haka kar namiji ya ɗauka tun da shi ba hadisi da ya zo ya ce an za a kwana ana la'antarsa shi kenan babu laifi yayi duk abin da ya ga dama lalle akwai haƙƙi a kansa wanda ubangiji ta'ala zai tambaye shi a ranar tashin kiyama tambayar ta biyu take cewa mutum ne wanda yake da wadata daidai ruwa daidai tsaki wato baya zuba fallasa za a gaisa tufafi mai kyau amma kuma baya wa matarsa haka abinci kuma zai je waje neman mai kyau ya ci amma matarsa kuma ya ta cikin wani hali na damuwa dangane da abinci ko sutura manzon Allah ya ce a faɗa masa kafa bil mar'i isman an yudayya man yaqut ya isi mutum laifi a gaban Allah ranar tashin kiyama ya tozalta wanda wajibi ne ciyar da shi don haka lalle da dukkan wanda yake da mace ya ciyar da ita irin abin da yake ci ya yi mata sutura irin abin da yake sutura da su ma'ana darajar abin da ka san za ka ci kai a waje darajar wannan abin ne za ka ciyar da matarka a gida daraja ta tufafin da za ka sa wato ta fuskar tsada da kimar darajar irin ta ce kuma za ka yi wa iyalinka matarka haka manzon Allah ya nuna cikin hadisi da haka dukkan mutumin da ya kasance zai keɓanci kansa da abinci mai daɗi ya keɓanci kansa da sutura masu kyau na kwalliya da tsada amma matarsa kuma ya bar ta cikin hali na rashi to ya tozalta matarsa kenan wanda wannan ɗin ya ishe shi laifi a wurin Allah in ji manzo sallallahu alaihi wasallam tambayar ta ta uku take cewa mutum ne yake da mace biyu amma ɗayar ta zanto ba ta da wani tasiri a gidan sai abin da uwar gida ta ce ita take sarrafa gidan in ta ce a yi kaza a yi in ta ce a bar kaza a bari ita dai ba ta da ta gaba daya har ma ɗan uwar gidan za ta yi ƙarya ta tsarawa mai gidan to mai gidan zai ɗauka kuma ya yi faɗa a kan ɗaya to ta abin tambaya a nan wurin shi ne menene hukuncin shi mijin da yake da irin wannan matsayi da ita uwar gidan da take da irin wannan matsayi da kuma ita sabiyan wanda ake musguna mata in ya tabbata cewa abin da kika faɗa gaskiya ne kishiyar ki ta miki ki ƙarya a wajen mijinki to ta tabbatar cewa ƙaryar da take din nan za a yi mata hisabi a kai ranar tashin kiyama Allah masa cikin sarki baya kyale abu ko mun gangantar sa kuma ya amal misqala zarratin khairan yara wa man ya'mal misqala zarratin sharran yara inna Allah la yadhlimu misqala zarra wa in taku hasanatan yudha'ifha wa yu'ti min ladunhu ajran azima ubangiji baya kyale dan abu komin kankantarsa musamman abin da ya shafi hakkin wani sai ya hisabi akai ranar tashin kiyama da haka ba daidai bane dan kira da shiga a wurin miji ki je ki tai masa ƙarya akan ƴan uwarki kuma ya tafi da ita ko yana gurguna mata sannan kuma kai miji din ba daidai bane ba duk abin da kishi ya zo ta faɗa ƴar uwarta na maganganu ka yadda da su ba tare da kayi bincike ba rashin yin binciken ka shine laifi dama tsammani ake aiki shi ya taiwa kishiyarta ba daidai ba ba wai tsammani ake taimata daidai ba in kai mata daidai shi ne abin mamaki abin kuma Allah san albarka yau kishiya ta faɗi gaskiya game da kishiyarta amma ta kushe ta ta zage ta dama haka ake tsammani ina fata an fahimta to don haka ba dukkan zance da kishiya za ta zo ta faɗa maka bane za ka ɗauka ka azabci ƴar uwarta kishiyarta akan wannan magana ta gina maka ta kitsa maka ba tare da kayan bincike ba sannan ita wadda aka zalunta din idan ta yi haƙuri ubangiji ta'ala zai ba ta lada sannan kuma a ƙarshe sai dogon bayani da suke cewa dai ya kamata dai a yi wa'azi ga mataye masu aure sama da daya to wa'azin da za musu shi ne su yi adalci mazaje ke da suke da aure sama da daya mai biyu mai uku haka mai hudu a yi musu wa'azi wa'azin da za musu ne su yi adalci ku kuma matan kuma ku yi hakuri da an yi muku sama da daya tunda ubangiji ne ya shar'anta ce fanki huma qaba lakum minan nisa'i masna wa thulatha wa ruba' فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة أو ما ملكت أيمانكم ذلك أدنى ألا تعودوا ubangiji ce ku auri abin da ya dada a gare ku na adabi sawa mata ya biyu ko uku uku ko kuma hurhudu amma idan kun san ba za ku iya yin adalci ba to ku taƙaita akan guda ɗaya haka Allah madaukakin sarki ya ce duk wanda ya san ba zai iya yin adalci ba to ya haƙura da mace ɗaya duk wanda yake jin zai kwatanta adalci wajen rabon kwana wajen sutura wajen wurin zama wajen ciyarwa da shayarwa to wannan sai yi sama da ɗaya ya halatta gurgudan ikonsa wato yin aure guda ɗaya shine asali yi na biyu da na uku idan mutum zai iya adalci ba kuma adalci kaɗai ba yana da halin da zai iya riƙe mata guda biyu ɗin idan zai yi biyu ko yana da halin da zai rike guda uku in zai yi ko yana da halin da zai rike guda hudu in zai yi amma kuskure ne in mutum baya da hali kawai yayin shahada ce zai yi ba a ganganci irin wannan ko da guda ɗayan ma manzon Allah ta yi man istata'a minkum al-ba'a falyatazawwaj wanda yake da ikon yin aure ya fa innahu aghaddu lil-basari wa ahsanu lil-farj wa man lam yastati fa alayhi bis-sawm wanda baya iya ko ɗayan ce ta aka yi azumi sannan kuma Allah ce wal yasta'fu fil ladina la yajiduna nikahan hatta yughniyahum Allahu min fadli waɗanda ba su da ikon yin aure su yi hakuri su lallashi kansu su kame kansu har ya zuwa lokacin da Allah zai wadata su daga cikin yalwarsa da haka kada mutum ya ce zai yi aure sama da ɗaya alhalin baya da ikon rigewa in ko yana da iko to wannan shine wa'azin da za a yi musu su ji tsoron Allah don mai mace sama da ɗaya ji tsoron Allah ya yi adalci ya sani Allah zai tambaye shi ya sani Allah ya ce duk wanda yake da aure sama da mace daya idan bai adalci a tsakanin su ba zai zo ranar tashin kiyama tsagin sa daya a ƙasa rabin jikinsa daya a ƙasa ai masa fallasa a farfajiyar kiyama Allah ya tsare mu mun tsaya a karshen faɗin Allah ta'ala inna ma harrama alaikum almaita da wadda ma'ana malkhinzir wa ma uhilla bihi li ghairillah wa man yattara ghaira baghin wala adin fala isma alayhi inna Allah ghafurur rahim za mu tashi fadin Allah ta'ala innal ladhina yaktumuna ma anzala Allah aya ta 174 mai Allah a'udhu billahi minash shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim إن الذين يكتمون ما أنزل الله من الكتاب ويشترون به ثمنا قليلاً ويشترون به ثمنا قليلا أولئك ما يأكلون في بطونهم إلا النار ولا يكلمهم الله ولا يكلمهم الله يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى والعذاب بالمغفرة فما أصبرهم على النار ذلك بأن الله نزل الكتاب بالحق وإن الذين اختلفوا في الكتاب لفي شقاق بعيد وبنجي إن الذين يكتمون ما أنزل الله من الكتاب للي وطن دسكي قوي أبند الله يسوكرنا للتافي الكتاب أنا اسم الجنس ني التوراة تاسي دسكي الإنجيل تاسي دسكي هكذا زبورة هكذا القرآن مجمع wanda yake koye abin da ke cikin attaura na siffofin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ko wanda yake koye abin da ke cikin linzila na bayanin zuwan manzon Allah da siffofinsa ko wanda yake koye abin da ke cikin alqur'ani na bayanin hukunce hukuncen Allah waɗanda suka shafi al-i'tiqadat aqida ta zuci ko kuma al-ibadat ibadoji ko at-tahlil wa at-tahrim halatti da haramci duka mutumin da yake koye ɗaya daga cikin wannan wa yashtaruna bihi thamanan kuma suke musanya shi da dan wani farashi kankani wani matsayi da za su samu a duniya ko wani daɗi da za su samu na duniya a sakamakon haka suka ɓoye gaskiya ula'ika to irin waɗannan mutane ma ya na fi butunihim illa nar ba abin da suke ci a cikin su face wuta duk abin da aka ba su na kuɗi ko min kankantarsa ko min yawansa don su ɓoye gaskiya don su ci gaba da samun girma da matsayi a madadin faɗin gaskiya to su tabbatar wuta suka ci a cikinsu. su wala yukallimuhum Allahu yawmal qiyama ubangiji ta'ala ba zai musu magana ba ranar tashin kiyama wala yuzakkihim ba kuma zai tsarkake su ba daga datti na zunubi walahum azabun aliyam kuma lallai suna da azaba wadda take mai radadi lafazin wala yukallimuhum Allah ma'anarsa ba zai musu ba zance mai amfani in ba haka ba kowa Allah zai masa zance ai falanas'alanna allazina ursila ilaihim wa lanas'alanna al-mursalin yawma yajma'u Allahu ar-rusula fa yaqulu madha ujibtum qalu la ilma lana innaka anta allamul ghuyub ubangiji zai zai zance zai yi magana da mutane zai tambaye su yaya akai wa yawma yaqulu nadu shuraka'i allazina za'amtum fada'ahum falam yastajibu amma abinda ake nufi da zance da aka kore a nan cewa la yukallimuhumullah ba zai musu zance mai amfani ba ba zai musu zance ba irin zance na rahama cewa ku shiga cikin aljanna ko ne imtu da abin da ke cikin ta ni'ima sai dai zance na azaba sai dai zance na kaskanci an gane ko wala yuzakihim ba zai tsarkake su ba wala hum azabun alim waɗansu kuma suka ɗauke shi akan wala yukallimuhum Allah akan ce kallamahu ai atahu fursata lil kalam ya ba shi dama ya zance ba wai shi ya zance da kansa ba kallamahu ma'ana ya ba shi dama ya zance sai zanto wala yu'zanu lahum fa ya'tazurun shine ma'anar wala yukallimuhum Allah da kenan gudu wa lahum azabun alim suna da azaba mai radadi ulaika allazina ishtaraw dalalata bil huda irin waɗannan su ne waɗanda suka yi musayar bata a madadin shari'a Wani azaba bin maghfira azaba a madadin gafara ma'ana suka gwammace gara su rayu akan ɓata a madadin su rayu akan shiriya gara azaba ta kan musu a madadin su dace da rahamar ubangiji da gafararsa wato sun zaɓi ɓoye gaskiya a madadin bayyana gaskiya sun zaɓi rayuwa akan bid'a sama da sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sun zaɓi ko zikiri ko wuridi na wani manzan Allah sama da zikiri ko wuridi ko salatin da manzan Allah sallallahu alaihi wa sallama ya koya fama asbarahum ala nar yi mamakin hakurin zaman su a cikin wuta ma'ana abin mamaki ne dan adam ya zaba wa kansa wannan tafarki tare da cewa ya san zai kai shi wuta zalika bi anna Allah nazzala al-kitaba bil bayanin nan da aka yi muku a baya saboda shi Allah ya saukar da littafi ne da gaskiya kowane littafi da Allah ya saukar da shi littafin karshe shine alqur'ani da littattafan da suka gabaje shi at-taura da linjila da zabura da sufi ibrahim dukkanin su ubangiji ya saukar da su ne da gaskiya shine nazzal kitabu bil haqq wa innal ladhina ikhtalafu fil kitab kuma lalle wanda duk suka yi sabani cikin littafin da Allah ya turo wato suka kaucewa zahirin littafin hakikanin abin da littafin ke koyarwa lafi shikakin ba'id to za su kasance cikin sabani da munaza'a a su da juna ba'idin manisanciya wannan kamar yadda muka faɗa a baya wa in tawallau fa inna ma hum fi shiqaq fa sayakfikahum Allah wa huwa as-sami'ul alim matukar mutane sun saba wa alqur'ani sun saba wa hadisi to akan abin da suke kai kishiyar qur'ani da hadisin kansu ba zai shiryu ba kuma sai Allah ya warda aniyarsu shi yasa yahudawa Allah ya warga da aniyarsu da suka saba alqur'ani sai Allah ya karkasa su har gida 71 idan nasara ma Allah ya warga da aniyarsu kansu bai haɗu ba da juna da suka saba wa to haka dukkan wani wanda yake kan wani bata ko kan wata bid'a wanda ya saba sunnar manzon Allah da ita to sai kaga akan wannan bid'ar kuma kansu ba zai haɗu da juna ba sai Allah ya warga da aniyarsu wa innal ladzina ikhtalafu fil kitabi lafi shikakin ba'i lalle wanda suka saba wa littafi to suna cikin bata wanda yake suna cikin sabani wanda yake mabayyani wato manisanci sabanin yayi nisa ba na kusa bane ba tsakanin su sai Allah ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والملائكة والكتاب والنبيين وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل ۖ والمساكين ومن السبيل والسائلين وفي الرقاب وأقام الصلاة وآتى الزكاة والموفون بعهدهم والموفون بعهدهم إذا عاهدوا والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون وبنجد ليس البر أن تولوا وجوهكم ليس البر an tuwallu wujuhakum a wannan kira'ar kenan sai zanto laisa fi'ilun madin jamid kuma nakis albirra khabaru laisa muqaddam an tuwallu wujuhakum an wa ma dakhalat alayhi fi tawil ismu kana marfu kenan idan ku muka tafi kira'ar laisa albirru an tuwallu wujuhakum sai zanto albirru shine ismu laisa an tuwallu wujuhakum shine khabaru laisa laisa albirru lafazin albirru ismun jami'in lukulli kulli anwa'il khair wa a'malit suna ne da ya shafi dukkan ayyukan da'a dukkan ayyuka da ke kusantar da bawa zuwa ga Allah ubangiji ta'ala yace laysal birra an tuwallu wujuhakum qibala al-mashriq wal maghrib ba aikin alkhairi bane kadai a ce ku juyar da fuskokinku ko a juyar da fuskokinku inda mahudar rana take ko inda mafaɗar rana take kar ku yi tsammanin wannan shi kadai ne aikin alkhairi daga shi an gama abin nufi lamarin alƙibla da da kuke kallon baitul maqdis daga baya aka mayar da ku alka'aba almusharrafa kuke kallanta kar ku dauka yin wannan in kun yi shi kun kammala aikin alkhairi kun kare aikin alkhairi babu sauran wani ragowar aikin alkhairi da ake bin ku bashi akai lalle wannan ɗaya ne daga cikin ayyukan alkhairi fardun min afradil bir ɗaya ne cikin ɗaiɗaikun ayyukan alkhairi amma idan kuna son cikakken albirru gashi nan aya za ta yi bayani walakin albirra amma aiki na da'a wanda ke kusantar da bawa man amana billahi wal yawmil akhir wal malaikati wal kitabi wan nabiyyin a samu rukunin imani tare da mutum a samu mutum yayi imani da Allah imani da cewa akwai Allah ɗin ba wai babu bane imani da abin da Allah madaukakin sarki yake da shi na rububiyya shine halitta da mallaka da kulawa da halitta din da arzita halitta din imani da abin da ubangiji ta Allah yake da shi na ilahantaka cewa shi ya cancanci abota masa shi kadai imani da abin da Allah maɗaukakin sarki yake da shi na sunaye mafiya kyau da kuma siffofi mafiya kamala waɗanda suka tabbata cikin Qur'ani cikin hadisi ingantacce dan ba a tabbatar wa Allah suna ta hanyar ijtihadi haka kuma ba a tabbatar wa Allah suna ko sifa ta hanyar hadisi da'ifi dole sai aya ta alkur'ani zahiri sannan kuma a samu hadisi ingantacce wanda manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ne yace kaza suna ne na Allah ko kaza sifa ne cikin sifofin Allah idan an ce imani da Allah ya shafi dukan waɗannan bangarorin dole mutum ya yi da rububiyya ya yarda da uluhiyya ya yi da tauhidul asma'i wa sifat doriya akan cewa akwai Allah din domin cewa akwai Allah kadai ba ya nuna kai imani kafirai ma sun da akwai Allah cewa shi kadai ke kashewa ya raya ya arzuta wannan kadai baya mai da mutum mummuni dan su Abu Jahil ma sun yadda shi kadai ke kashewa ya raya kuma ya arta mutane amma cewa shi kadai ya cancanta a yi masa bauta to anan ne mummune suke sha bamban da wanda ba mummuni ba da haka idan an ce man amana billah mutumin da yadda da Allah ta wadannan bangarori da muka ambata walakin albirra man amana billahi wal yawmil akhir yadda da ranar tashin kiyama an sa masa suna al yawmil akhir yini na karshe don babu wani ne kuma a bayansa an fahimta ko ranar tashin kiyama mutum ya yadda akwai zuwanta ya yadda kuma za a farfado da mutane a wannan rana a yi hisabi kowa ya san matsayinta ya san matsayinsa ya yadda kuma kafin zuwan wannan ranar akwai muqaddimat tana da asrar tana da alamat alamomi na zuwan ranar tashin kiyama din alamomi manya da alamomi kanana kananan alamomi ya kasance an rasa amana cikin jama'a duk wanda cikin kananan alamomi ya kasance ana yin dogayen gidaje duk wanda na cikin ƙananan alamomi ya kasance mata sun yawaita adadin su na ƙara yawa sama da adadin maza duk wanda na cikin ƙananan alamomi daga cikin alamomin tashin kiyama zuwan manzon Allah ma alamun tashin kiyama ne sallallahu alaihi wa sallam hijrar ma alamun tashin kiyama ne manzon Allah ce bu'istu ana wa sa'atu ka hataini an turo ni tsakanin tashin kiyama kamar waɗannan yatsun guda biyu manuniya da ɗan yatsun tsakiya sallallahu alaihi wa sallam sallallahu alaihi wa sallam da haka duk wannan waɗannan alamomin tashin kiyama ne kanana alamomi manya huduwar rana daga yamma ta fada a gabas wannan na cikin alamomi manya saukar annabi isa alaihi salam bayyanar mahadi zuwan dujal duk waɗannan alamomi ne manya tashin kiyama wata dabba da za ta fito tana yi wa mutane magana duk wannan manyan alamomi ne na tashin kiyama to mutum ya yarda da alamomin ya yarda da zuwan yinin da kuma abin da zai faru a cikin yini din na awan ayyukan mutane da hisabi da hawa kan siradi da bayanin shiga aljanna da kuma bayanin shiga wuta dukan waɗannan yana daga cikin al-iman bil yawmil akhir walakin al-birra man amana billahi wal yawmil akhir wal malaikati mutum ya yarda da mala'iku halittar su ubangiji Ala ya halicce su daga haske kamar yadda manzon Allah bayyana cikin ingantaccen hadisi sannan ya yarda cewa babu wanda ya san yawan su sai Allah sannan mabambanta ne su ta fuskar girman su akwai babba akwai karami akwai wanda yake ya wani girma akwai mai fiffiki biyu akwai mai uku akwai mai hudu akwai mai sama da haka alhamdulillah fatirus samawati wal ard ja'il al malaikati rusulan uli ajnihatin masna wa thulatha wa ruba yazidu fil khalqi ma yasha ubangiji ta'ala ya halicce su da wannan bambance bambance a tsakaninsu sannan kuma su din ba sa siffantuwa da kasancewar su mata ko maza haka ubangiji ta ala su jinsi ɗaya ba kamar goyon mace da namiji sannan kuma ko da wani lokaci cikin da'a suke da biyayya ba sa saba ubangiji la ya'suna Allah ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun la yasbiqunahu bil qawli wa hum bi amrihi ya'malun haka ubangiji ta ala ya siffanta su ba kuma wanda ya san adadin su sai Allah tunda dai ga baitul izza daki ne daidai da Ka'aba a ƙasa haka ɗaki yake su kuma a sama ina nufin wajen yadda ka'aba a nan muke mata tawafi mu je kuma mai sallah fuskance ta haka kuma baitul izza a saman duniya ta farko mala'iku ke shiga ciki su yi ibada manzo Allah ce a kowane yini mala'ika dubu ke shiga su yi ibada in sun fita gobe sababbi ne daban tun daga aka halicci duniya har ya zuwa yau har ya zuwa tashin kiyama kaga lalle adadin mala'iku ba kadan bane ba wata rana ce aftatis sama'u wa hukka laha anta ifta lalle an ji sama ta yi wani ƙara banza Allah ce ya dace ta yi ƙara din domin babu wani wuri daidai masakadar goshi a sama face sai akwai mala'ika yana wa Allah ibada a wajen wa ma ya ya'lamu junuda rabbika illa huwa ma hiya illa zikra lil bashar mutum ya da mala'iku ta wannan fuskar imani da mala'iku kashi biyu ne imani bihim jumlatan wal imanu bihim tafsilan idan an ce imani da su a jumlace mutum ya da waɗannan siffofi da suka yi tarayya Kasance wasu masu yawa kasance wasu an halicce su daga haske kasance wasu ba sa haifayya ba sa irin yadda muke yi kasance wasu layi a sunan Allah ma amaruhum wa yaquluna ma yu'marun wannan a jumlace duk haka malaiku ciki. to amma suna da siffofi kuma tafsila shine sanin su da sunayen su to waɗannan akwai mala'iku sanannu waɗanda qur'ani ko hadisi ingantacce ya bayyana sunan su to wajibi ne mutum ya san su da sunan su in ma an bayyana aikinsu ta hanyar nassi mutum ya san su da sunan su da aikinsu. misali mala'ika jibril kaga jibril suna ne nashi banda shi ba wani mala'ika mai wannan suna aikinsa kuma shine zuwa da wahayi wajen annabawa sannan mika'il kaga mika'il suna ne nashi aikinsa kuma shine shi aka wakilta wajen taskar ruwan sama da kuma fitar da tsirrai sannan kuma akwai israfil wanda suna ne nashi aikinsa shine busa sannan kuma akwai malik wanda suna ne nashi aikin sa shine shine shugaban mala'ikun da suke tsaro a kofar wuta wa nadau ya malik li alaina rabbuk qala innakum makithun laqad jinakum bil haqq walakinna aktharakum lil haqqi karihun akwai munkar akwai nakir hadisin sa ya tabbata cikin musannaf na abubakar ibnu abi shayba saboda haka dukkan mala'ikan da ya tabbata da sunansa da sifarsa da aikinsa sai mutum ya tabbatar da shi da sunansa da sifarsa da aikinsa waɗanda ku ba faɗa ba sai mutum ya yi shiru kare kirkiro wani suna ya sanya wa wani mala'ika idan an ce ina hadisi mutum ya kare ya kasa kare kanshi ko ya kawo hadisi amma rufa rufa irin wanda ba a hujja da shi sai a ce da shi to ka kame bakinka kar kai alqawlu alallahi allahi bila ilmin Allah ya ce wala takafu ma laysa laka bihi ilmun inna sam'a wal basara wal fuada kullu ulaika kana anhu mas'ul da haka aliman iman bil mala'ikati yakunu wa yakunu bit tafsil al-iman bihum yadda da waɗannan sifofi nasu da suka yi tarayya al-iman bihum tafsilan shine sanin waɗanda aka bayyana sunan tare da bayanin aikinsu ta hanyar nassi ingantacce qur'ani ko hadisi na manzo sallallahu alaihi wasallam ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب لفظ الكتاب أنا للجنس domin alif da lam da ke cikin alkitab istighraqiyya ce tastaghriqu jami'al kutubil munazzalati minas sama dole ne mutum ya yarda dukkan wani littafi da Allah ya saukar daga sama akan kowane annabi cikin annabawa su ma imani da littattafai ya kasu kashi biyu imani da littattafai a dunkule imani da littattafai a rarrabe idan an ce a dunkule dole ka yadda kowane annabi an turo shi da littafi babu wani annabin da ya zo hannu ba komai hujja a nan gurin faɗin Allah ta'ala kana nasu ummatan wahida فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين وأنزل معهم الكتاب kaga alkitab a nan gurin lafazin mufrad ne amma ana nufin littattafai kowane annabi ya zo da littafi illa iyaka ba kowane annabi aka bayyana sunan littafin waɗansu an bayyana waɗansu an rufe an bayyana zabura ta annabi dawud an bayyana sufi ibrahim mun dauka sufi ibrahim suna ne ya zo cikin aya kuma ya zo cikin hadisi an bayyana lindila shi ma suna ne na littafin annabi isa an bayyana alqur'ani suna ne na littafin annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam amma annabi shaibun da aka tura birnin madayana yaya sunan littafin sa ba mu sani ba ya je da littafi lalle ya je da littafi dan Allah ce wa anzala ma'ahum alkitaba bil haqq liyahkum bainan nas bima ikhtalafu fi yaya sunan sa kace ban sani ba Allah bai bayyana ba cikin qur'ani manzo bai bayyana ba cikin hadisi kaga anan gurin ba za ka yi kankan ba ka farna hmm. annabi salihu da aka tura wa samudawa ya je da littafi tabbas ya je da littafi me ya sunan littafin sa ban sani ba Allah bai bayani ba manzon Allah bai bayani ba haka annabi hudu ya zo da littafi amma ba mu san sunan littafin sa ba haka annabi nuhu ya zo da littafi amma ba mu san sunan littafin sa ba sai dai mu yi imani da shi jumlatan a jumlace hmm. cewa ya zo da littafi amma yaya sunan littafin wato kana neman bayani wara-wara kenan sai mu ce wannan nasi bai tabbatar ba da haka duk abin da nasi bai tabbatar ba sai mu kame wakin ba za mu faɗa ba ba a istihadi wajen a kirkiro sunan littafin da ka bayan ko ba nasi ne ba wahayi ne ya tabbatar da shi ba an gane ko amma waɗancan da sufi ibrahim da zabura da attaura da linjila da alqur'ani duk da sunan sun tabbata ta fuskar nasi ba wanda zai inkarin wannan shine sunan shi wal kitabi wan nabiyyin ko mu yi imani da annabawan Allah cewa Allah madaukakin sarki ya turo da annabi a kowace al'umma wa in min ummatin illa khala fiha nadhir ba wata al'umma face sai manzo ya gabata a cikin ta ko mai gargadi ya gabata cikin ta to amma ba dukkan annabawa da manzanni bane Allah ya ba mu labarin Allah ya ba da labarin wani adadi dan mu san su wanda yake da sunayensu a cikin alkur'ani waɗansu kuma ya kyale a jumlace ba tare da bayanin sunayensu ba wannan ba a wajabta mana gano sunayensu ba wanda aka bayyana cikin qur'ani da hadisi sai mu tabbatar wanda ba bayyana ba shi kuma sai mu kame bakin mu ba za mu zo mu kirkiro ba duk sunan da bai tabbata ba cikin qur'ani cewa suna ne na annabi bai tabbata ba cikin ingantaccen hadisi cewa suna ne na annabi ganganci ne wani zo ce wannan sunan annabi ne ina ba ta fahimta da haka sai mutum ya ya lura sosai idan yana karanta isra'iliyat idan ce an tura wani annabi kaza sunan sa wane wani sunan sa wane ai ta ambatan wadansu sunaye wanda babu su a qur'ani ko hadisi ingantacce to wannan ganganci ne itikadin cewa wannan annabawa ne ko alal aqalli in ma annabawa ne wannan lafazin da aka bada shine hakikalin sunan su tunda bai tabbata ba ta hanyar nassi bai tabbata ba ta hanyar wahayi ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين cikin rukunan imani guda shida mun samu guda biyar a nan suratul qamar ta kawo cikon na shida inna kulla shay'in khalaqnahu bi qadar wa ma amruna illa wahidatun kalam'in bil imani da kaddara kenan wanda shine cikon rukunin imani guda shida mutum ya yarda da kaddara ta ubangiji cewa shi ke kaddara al'amura kaddara kuma jawanib tanta guda hudu ne na farko dai mutum ya yarda Allah ya san kowane irin abu a duniyar nan tun kafin faruwarsa ya san zai faru tun kafin ya faru din in ya faru ta yaya zai faru Allah ya san da shi na biyu ubangiji ta'ala ya rubuce komai babu abin da Allah ya bari bai rubuce ba tun daga farkon duniya har ya zuwa karshen ta na uku ubangiji ta'ala ya ga damar faruwan abin da bai ga dama abin ya faru ba da ba zai faru ba dan Allah ba a yi masa tilas a cikin mulkin sai abin da ya ga dama ne yake faruwa sannan kuma abu na hudu Allah ya tsara shi ya kaddara shi kuma sai abin ya faru gwargwadon yadda ya kaddara wato yadda za ka gane wannan shine magini ko injiniyan da zai gina wannan masallaci sai da ya samu architecta ko shi da kansa in ya kware ta wannan fuskar ya zana amma idan ya zo zane lokacin da aka zo gini kuma kila ana saba wa zane da an yi niyyar kofa a nan a canja ta koma can an yi niyyar window a nan ya koma can an yi niyyar adadin kofofi kaza a rage ko a ƙara to kaga wannan ya kaddara abu sannan da abin ya zo faruwa kuma sai ya ci karo da yadda ya kaddara da fari to shi Allah ba haka bane ba yadda ya kaddara abin haka abin yake faruwa subhanahu wa ta'ala ba a samun wani cikas ko daidai santimita ɗaya a samu ƙari ko rage cikin yadda Allah ya tsara jinkiri na rabin minti ko ƙarin rabin minti kan lokacin da Allah ya tsara ba babu baya faruwa kowane irin abin da ya tsara shi to wannan shine imani da kaddara ina fata an fahimta rukuni ne daga cikin rukunin imani to sai dai kaddara iri biyu ce akwai kaddara shar'iyya akwai kaddara kuma kauniya kaddara shar'iyya yadda Allah ya tsara duniya ta kasance akai kaddara shar'iyya yadda Allah ya mana wahayi dan adam yana kafa hujja da kaddara shar'iyya wajen abin da ya shafi mu'amalantar Allah me yasa kai sallah ai me yasa ba kai sallah ba sai ka ce Allah ne ya kaddara mu me yasa baka azumi ka ce Allah ne ya kaddara me yasa ka sha giya ka ce Allah ne ya kaddara me yasa ka sata ka ce Allah ne ya kaddara wannan bai halatta mutum ya mu'amalanci ubangiji ba da kaddara kauniya abinda Allah ya tsara duniya ta kasance a kai sai dai ya mu'amalanci ubangiji da kaddara mai shar'iyya idan ka ce Allah ne ya kaddara maka sai mu ce wannan kai kana magana akan al-qadar kauni nahnu na'amiluka bil qadri shar'i mu duba cikin qur'ani da hadisi mu gani Allah ya bada izinin ayi zaka Allah ya bada izinin ayi zina Allah ya bada izinin ayi a shagiya Allah ce inna Allah la ya'muru bil fahsha ataquluna ala Allah ma la ta'lamun Allah baya umarni da alfasha ta zaka ce ya kaddara maka yace ai ya kaddara mun dan shi ya tsara komai ya faru a duniya mu kuma sai yace a shar'ance bai kaddara maka batun da ya haramta maka yi kai ne kai kun kunne kai shi yasa aka kawo wani barawo yayi sata wajen kuma san safa me yasa kai sata yace Allah ne ya kaddara mun yace mu kuma Allah ya kaddara mu yanke maka hannu <laughs> da ya kaddara ma sata ya kaddara mu yi yake wato sai ka mu'amalanci mutum da shari'a in ya kafa hujja da kaddara kauniyya gane ku to waɗannan rukunan imani kenan wannan duk suna cikin albir kuma a cikin albirru waɗannan bangarorin su ne shugabanni na albirru domin kowane birru baya zama birru sai wannan ya inganta sai sauran su zama birru kuma a karɓa a yi a ba mutum lada a kai walakin albirru man amana billahi wal yawmil akhir wal wal kitabi wan nabiyyin wa atal mala ala hubbihi kuma mutum ya bada dukiya ala hubbihi alhalin yana santa ita dukiyar wato bai bada dukiyar da ya gaji da ita ba ubangiji ta ala ce an fi min tayyibati ma kasabtum wa mimma akhrajna lakum min al-ard ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون ولستم بآخذه إلا أن تغمضوا فيه واعلموا أن الله غني حميد wato kuciyar ciyar daga daddaɗan abu daga arziki mai kyau da muka ba ku ku ciyar daga abin da ƙasa ta tsirar muku kar ku nufaci lalataccen abu ku za ku bayar kun yi amfanin gona wani wuri ya yi kyau wani wuri bai yi kyau ba sai ku ɗauki wanda bai yi kyau ba ku ce shi za ku fitar da rabon talakawa a ciki bai halatta ba kar ku zo ga riga mai kyau kana sawa ga wata duk ta ta yage nan ta yage can an yi fashi nan sai ka ce ita za ka bai wa talakawa wanda kake jin daɗin sawa kana ado zaka bayar idan abinci ne wanda kake jin daɗin ci a gidanka shi zaka bayar amma ya kasance kai a gidanka kana ci mai kyau idan azumi ya zo za a rabawa talakawa geran da za su yi kunu da shi sai a je kasuwannin ƙauye ko a je wurin yan jari hujja irin masu ɓoye gero shekara goma shekara goma sha ɗaya shekara goma sha uku a saya buhu ka je gero ka ga ya zama kamar dutse sai kana fasa shi na wargajewa da kyar wala tayammamul khabith minhu tunfiqun kar ku nufaci lalataccen abu mara kyau ku ce daga cikinsa za ku ciyar sadaka ma'ana yanzu kai wannan shine sadakin hurul ina a cikin aljanna ai kuma ka san a ce wannan shine a makwafin hurul ina ko kai aka faɗa zaka ce a bai dace ba ka san ba zai yi ba da haka ka nemi abu mai kyau ka bayar don kowace mace ce aka ce mai kyau kuma sai aka ce shikenan sadakin wannan matar shine wani lalataccen gero tsohon ajiya shekara goma sha biyar ya haɗe a cikin buhu ruwa ya dace shi ya lalace sai a ce shine sadakinta kaga ai ba zai yi ba to ba sana ko matar aljanna kuma sai ta ce wannan shine sadakinta da wannan zaka shiga aljanna da lalataccen gero zaka shiga aljanna da matacciyar riga mai maho da kudaddiyar atamfa zaki shiga aljanna to lalle ne mutum ya nemi abu mai kyau lokacin da zai ciyar wa atal mala ala hubbihi lokacin da mutum yake san abin zai bayar wa zai ba zawil qurba wal yatama wal masakin zawil qurba wal yatama wal masakin wa bin as-sabil wa sa'ilina fi riqab waɗannan su ne ɓangarorin da zai ciyar zawil qurba ma abuta kusanci danginsa da lokacin da mutum zai bayar da sadaka sadakar da ya bai wa dangi ta fi yayyansa kannansa kannan mahaifinsa yayyan mahaifinsa kannan mahaifiyarsa yayyan mahaifiyarsa ƴaƴan yayyansa ƴaƴan kannansa waɗanda suke mabukata ya fara da su ta fuskar sadaka ta fi lada, ya fara da su ita ce ta fi lada. domin hadisi ya tabbata daga Sulaiman ibn Amir wanda Imam Abu da Imam Ahmad ruwaito da Imam Tirmidhi manzala sai inna sadaqata alal miskini sadaqa wa ala dirrahim sanatan sadaqatun wasila lalle sadaka da mutum ya baiwa talaka sadaka ce amma idan talakan ya zanto yana cikin danginsa makusata to lada biyu za a bashi ga ladan sadaka ga ladan sadar da zumunci haka kuma hadisi ya tabbata cikin bukhari da muslim daga zainab matar abdullahi dan mas'ud ita da wata mace mai suna irin nata sun tambaye manzon Allah mun fitar da zakka shin ya halatta mu baiwa mazajen mu zakka manzo Allah ce in kun ba su kuna da lada biyu ajru sadaqati wa ajrul karabati ga ladan sadakar zakka ga ladan sadar da zumunci tsakaninku da mazajen ma'ana miji bai halatta bai baiwa matarsa zakka amma mace ya halatta da baiwa mijinta zakka dan shi miji wajibi ne ya ciyar da ita in ya bata wani abu na zakka kamar ya toshe bangaren da yake na wajibi yayi yaki amma ita ba wajibi ne ta ciyar da shi ba sai dan ihsani da haka in tana da wadata ya halatta ta bashi zakka in shi talaka ne da Allah ya bayyana haka cikin hadisi karda wa atal mal ala hubbihi dawil qurba wal yatama jam'i na kalmar yatim yatim man faqada abawayhi qabla al hulum dukan mutumin da ya rasa mahaifa guda biyu ko ya rasa uba kafin balaga wannan shi ne ake kira da suna al yatim wato maraya kenan yana da bukatan taimakawa manzon Allah ya ce ni da mai tallafawa maraya kamar waɗannan yatsun guda biyu muke cikin aljanna amma sai ya ware su da juna ma'ana yadda waɗannan yatsun guda biyu suka yi tarayya a tafin hannu ɗaya haka ne da shi za mu shiga aljanna amma ware yatsun ya nuna matsayin ka daban kai ko matsayin annabi daban ba inda yake ba za a kai ka gidansa a'a kai naka ɗin daban shi kuma nashi daban sallallahu alaihi wasallam wato dan bayani ga al'umma manzon Allah ya wannan bayani da haka akwai bukatan tallafawa maraya taimaka musu abinci sutura musamman kuma abu mai mahimmanci kuɗin makaranta da ilmantarwa inda ake za mu rinka ɗaukan marayu muna biya musu kuɗaɗen makaranta ba wai sai in suna zaune a gidanmu ba maraya yana wurin mahaifiyarsa yana wurin kanin mahaifinsa yana wurin wan babansa amma mahaifiyarsa wan babansa kanin babansa duk talakawa ne ba su da za su yi shi kai sai ka ce a sa yaron makaranta za ka ɗauki ɗawainiyar makarantarsa kuɗin makaranta da littattafai da uniform da dukkan abin da ake bukata wallahi tallahi ba ƙaramin jihadi ke ko ka ɗauki nauyin abincinsa ko ka ce duk lokacin da baya da lafiya a zo a faɗa maka kai za ka ɗauke shi kai shi asibiti ko in kai a rubuto magani kai ka bayar duk na cikin ayyuka na alkhairi da aka samu suna albir ba wai mu kalli gabas mu yi sallah ko mu kalli yamma ko kudu ko arewa ba wannan ne kadai albirru ba walakin albirra man amana billahi wal yawmil akhir wa kaza wa kaza wa ata mala ala hubbihi dawil qurba wal yatama duk wannan suna cikin albirru din dan kar mu fahimci aikin da'a ya faru ya kare a sallah duk wanda ya sallah ya gama to shikenan ya gama aikin alkhairi dole sai mutum yana yin wannan idan yana da hali wa atal mala ala hubbihi wal qurba wal yatama sune al yatama marayu tallafa musu gajeyu tallafa musu abin kunya abin bakin ciki abin da yake faruwa ko a Kano ko a Kaduna kila har a Maiduguri kila har a Sokoto kila duk garurukan musulmai idan ka je gidajen marayu inda yara suke marayu a gari da yake na musulmi sai ka samu cewa kirista ne ke zuwa su dauke su ƴaƴan musulmi ne asla amma kirista sun je sun ɗauke su sun raine su sun ba su ilimi tun daga mataki na primary har zuwa university sun sa cikin addinin kiristanci amma musulmi mun kasa yin haka wato mu muna kashe kuɗin mu ne ta abin da muke so ba abin da ya dace ba wannan ita ce babbar matsalar mu ba wai kuɗi ne musulmi ba su da shi musulmi suna da kuɗaɗe a hannunsu amma matsalar shine yaya za a kashe kuɗin wata hanya za a bi a kashe ta wani ayyuka na alkhairi za su shine sai mu kasa gane ba yawancin mu sai mu yi gina masallaci gina masallaci yana da muhimmanci kuma yana da lada amma akwai lokacin da masallacin da muke da su sun wadatar da mu ka akwai lokacin da ko a waje muka sallah ta halatta akwai wata bukatar mu wani lokacin da ta fi masallaci za ka iya zuwa ka je ka samu mutanen ƙauye ba su da fatihar da za su yi sallah da ita amma sai ka gina musu masallaci yanzu ka gina masallaci amma baka gina masallata ba to amma a wannan lokacin gashi mutane ne kila ko sun musulunta musulunta da musulunta ba ko kuma a sun daɗe da musulunci din amma rayuwa ta ƙauye da nesa da birni nesa da maraya sun yi nesa da ilimi ba su san muhimmancin karatu ba ba su san ya sallah take gyaruwa ba tsarki alwala wankan janaba da menene duk ba su sani ba to irin wannan a madadin ka gina musu masallaci zo ka dauki wani dalibi a cikin gari ya gama haya islamic ya gama diploma ta Hausa Arabic Islamic Studies ya gama degree ka dauke shi kaga na san kila ba za ka iya zama kawai ba amma mi contract tsakanin da kai zan baka kwangila kowane wata zan baka dubu ashirin kowane wata zan baka dubu ashirin da biyar ina son ka je ka zauna wata biyar a ƙauye kaza ka zauna ka koyar da mutanen nan juz'u tabara tunda tabaraka allazi bi yadihi mulku a gangaro kasa ta an anjima al jannati wan nas tilawatan wa tajwidan wa tafsira sai iya tilawar abun a sai kuma su san fassarar sannan ka ɗauki littafin ahlari ka karantar da su sannan arba'un hadis ka karantar da su sannan ga al'usul salata je ka karantar da su ababan nan guda hudu ka je kai wata biyar kana idan Allah mutum idan ya tsara darasin sa safe yamma dare ba zai iya kammala da waɗannan littafin ba cikin wata biyar kuma duk mutanen da aka gina wannan aka yi wata biyar ana musu wannan dan Allah kuma ba za su shigar da wani cikin musulunci ba za su shigar da su to yanzu wannan kudin za ka ɗauki wannan dubu ashirin ashirin so biyar ma'ana dubu ɗari kenan idan dubu ashirin da biyar biyar ne kuma so biyar ya zama dubu ɗari da ashirin da biyar kenan to shine fa kuɗin kaɗai to idan za ka gina masallaci akwai masallacin da za ka gina dubu ɗari da ashirin da biyar amma sai wani zai kusa miliyan biyu gina masallaci kai da ya kashe dubu ɗari da ashirin da biyar kafin shi lada in ka kashe a wannan tsarin ka fi mai miliyan biyu da ya gina masallaci lada dan shi ya gina masallaci ga inda babu masallata kai kuma ka gina masallata inda ba masallaci manza Allah kuma yace ju'ilal liyal ardu kulluha masjidan wa tahura kasar duniya gaba daya an sa mai ita da zanto wurin tsarki na wurin alwalata wurin wurin ibadata to amma ba ma gane wannan sai mu kawai in dauki dubu ashirin da biyar in ba wani ustaz wai kyashi yake ba ustaz dubu ashirin da biyar ba aikin da ustaz zai haka kawai dubu ashirin da biyar ai gare zai gina wani kango ko da ba masallata ko da tumaki za su rinka kwana a masallacin kauye wani yana ganin gare ya gina masallaci to kaga wannan shine rashin wayewa ta fuskar addini dole sai mun samu wannan a waya ne ta fuskar addini ya zamu mu kashe kuɗin mu yaya za mu yi kaza kina mutum ba zai iya zuwa wata kaza ba ɗauki wata uku wata hudu wata biyar wani kuma wata biyar din na farko idan da ya je shi kenan ka ba shi dama ya ji shi ma nan gaba zai iya shi gaba wani kuma kila ma ba sai ya je ya zauna a garin dindindin ba a'a ka sa masa dubu biyar a wata ko dubu goma a wata kuma ka sai masa mashin sabo wani kila idan ka bar shi kadai ba zai ba sai ka hada shi da wata eh, eh, wani islamic organization waɗanda suke da tsari da gaske waɗanda suke da tsari ka samu ta ƙungiya ta musulunci mai tsari da gaske ka ce to ga aikin da muka tsarawa ne ko kuma ku yi supervision su kuma su bashi time table na aiki su tsara masa syllabus din karatu kuma sun sa wani supervisor da yake zuwa yana dudduba ire-iren su ka dauki nauyin wannan a ƙauyuka guda hudu ko biyar ga supervisor din su an dauki nauyin sa an je ana tura shi a jiya dan Allah ne wannan ba sai a addinin musulunci ba su ba bai zaɗin a sai masa wata yar mota irin yar bana ba harka da ake cewa dubu ɗari da tamanin ko dubu ɗari biyu karuwai ana sai musu abuja motar dubu ɗari tara dubu ɗari takwas miliyan ɗaya miliyan biyu ba haka ake ba yan daudun siyasa ana gina musu manyan gidaje ana sai musu motoci na alfarma siyasa fa kawai sai kayi zai ce sai kayi aikin sa kenan a sai masa mota a gina masa gida a yi masa alfarma a kai shi kudin maka a bashi umara ma'ana ba mu iya kashe kuɗin mu ba ta hanyar da zamu samu lada a wurin Allah sai an zo muna neman lada idan an ce yan agaji ku zagaya da akwati za a nemi taimako da zaran an buɗe kuɗin kowane masallaci wallahi abin kunya ne sai ga naira biyar a ta sha jam manja da wani abin nan da bakin mai a jikinta san gudun naira goma a dunkule can dan duk saboda duk wanda zai bayar idan ya haka ya lalubo ya dauko da yawa ya ganin yan naira ɗari biyu da sai ya mayar ba su ne na sadaka sai haka ya dauko nan gurin sai ga su ma kuma yan naira hamsin hamsin ba su ne na sadaka ba sai ya laluba ya laluba canjin da ya sai goro ɗazu ya ba da naira ashirin an ba shi goro na naira goma sha biyar ko goma sha uku naira bakwai ɗin nan sai ya ɗauko su sai ya watsa wai su ne sadaka da su zai shiga aljanna ma'ana goron da kake ci ya fi kima sama da addinin ka goron da zaka ci ya fi kima sama da addinin ka ka tambaye likitoci goron zai taimaka wa jikinka ne sigari da zaka sha ta fi addinin ka kwalin malboro ko wace ce nawa mai shan taba yake sai ya zuke ta amma bai damu da sa ba to dukan waɗannan ababe ne da ya kamata mu samu wayewa kai ya kasance mun baiwa addinin mu muhimmanci mun taimakawa yan uwan mu marayu talakawa gajeyi ya da kalmar Allah a ban kasa dan ga ake kashe kuɗi amma sai mu kashe kuɗi ta abin da bai dace ba idan wani ya canza mota ni ma sai na canza mota wani ya canza gida ni ma sai na canza gida wani ya canza fenti ni ma sai na canza fenti wani ya yi kaza ni ma sai na yi sai mu ta gasa kan abin da babu lada mu wahalar da kanmu mu wahalar duniya da kiyama ubangiji ta Allah ya gane da mu wa atal mala ala hubbihi dawul qurba wal yatama wal masakina kuma ya ciyar da talakawa al masakin kenan talakawa allazina la mala lahum la hadiran wala ghaiban babu shi a yanzu kuma ba a tsammanin zuwan sa nan gaba kadara yana da gida yana da komai amma duk da haka tunda yanzu yana cikin halin rashi yana buƙatar taimakon mu musulmi wasa'ilina wa kulli qabdatun as-sa'ilina masu roƙo ba masu roƙo a matsayin sana'a ba masu roƙo da larura ta tilasta su su yi roƙo domin su yi roƙo a matsayin sana'a bai halatta ba cikin addinin musulunci al-imam al-mundiri ya jero hadisai kusan 40 a cikin littafin at-targhib wa tarhib suna bin juna wanda suke nuna haramcin roƙo ko bara a cikin musulunci an fahimta ko inda aka halatta mutum roƙo wurare ne guda uku wuri na farko ta hammala hamala menene hamala kamar wani ya fara hannun wani su wanda aka fara yawa hannun ya ce na yarda da diya in kana da diya din ko ba haka ba mu je kotu a yanke hannunka shi ko ba da diyar hannunka sai ka ce diyar tana kai na zan biya ka dan ka ce ta hannun wancan da aka yanke wa hannu ka ce diyar tana hannuna <coughs> idan ka a madadinsa ka ce ka ɗauki diya to ya halatta ka je ka roƙi mutane daga baya dan ka samu abin da zaka biya biyar wannan tantan tunda ka ce na dauka na ji na gani ko su mutane suna sulhu kan wani haƙƙi wani ya ce yana bin wani naira dubu ashirin wani ya ce karya kake baka bina shi wanda ya ce yana bi ya ce ni kuma yana bin ka wancan ya ce ina da aka rasu shida za a yi rikici ko ka zo ka ce in yi muku sulhu mana ni dubu ashirin din tana kai na zan biya idan ka ɗauki irin wannan ya halatta ka je ka roƙi mutane dan ka samu abin da gargadon yadda ka samu dubu ashirin dan ka ɗauke wancan nauyi to masu gara su kun haka suke yin kenan na biyu na biyu dai dan na biyu nake wancan dan na farko da nake faɗa na biyu daga cikin wanda ya halatta su yi roƙo mutumin da ya kasance wata musiba ta zo mai dukiyarsa yana da kanciya kasuwa ta aka yi gobara gaba ɗaya dukiyarsa ta kone ƙurmus ko yana da jaranta ya sayar da haja ya kulle kudin su zai je ya sake sowa in kuma suka tarihi sau kwaci kaga an gurin wata ja'iha ta same shi ja'iha samawiyya fajta hadmala to irin waɗannan shi ma ya halatta ya roƙi mutane har ya sami ɗan abin da zai ririta kansa ya gudanar da harkokinsa na kasuwanci ba wai sai ya mayar da abin da ya kai dukiyarsa da ya rasa ba amma dai samu wani abu a hannu wanda yake ya fi babu a lokacin da yake cikin wannan hali ya halatta ya roƙa ko manzon Allah ya ce a bashi na uku mutumin da Allah ya jarrabe shi da talauci amma kuma gashi da kame kai har a samu mutum biyu ko mutane uku cikin masu ma'abuta hankali a wangonsu ko a su waɗanda su ke kai wani yana cikin halin kakani kai a tallafa masa to irin wannan shi ma ya halatta ya roƙa ko wani ya roƙa a madadinsa a bashi banda waɗannan manzon Allah ce dukkan wanda ya roƙi wani abu aka bashi ya tabbatar haram ko kai shi dinka to abin tambaya nan gurin masu roƙon mu a yanzu ko garan wane ne ke cikin wannan halaye guda uku da muka ambata mun mai da bara ne ta zama sana'a ko mai da roƙo ya zama sana'a ko mutum yake zo ce maka dan wani bisan wani kuma suka ba su idan yake ce dan wani ya zanto wannan ne baban ka kuma to menene kuma na bada kuɗi a ciki daidai yake da ya mai kafa biyu ya mai hannu biyu me na bada kuɗi kuma idan yake ce kuma dan wani kuma wannan nan baban ka ne ka ƙarya yi to kuma sai mutum ƙarya kuma suka biya shi mutum yake dawa da dogon ne mutum yake maka dodo sai raka dodo sai ce maka kaga da kai dabba baka sani ba amma sun suka ba su da haka asa'ili na baya nufin mabarata asa'ili na baya nufin maroka asa'ili ne na nufin waɗanda suka lauyi mutane wani abu sakamakon larura larura ko manzon Allah ya bayyana ka ko da wanda yake ta hamala hamala wato ga diya akan wani kai ka dauke diyar kace ni zan biya a madina dan kada wancan ya rasa gafarsa kace ni zan biya diya din a madadin wani to kaga anan ya halatta faruka dan ka samu kudin da zaka biya wani. ko kuma saura guda biyun da muka ambata shine wasa'ilina wa sadaqa sannan kuma ar-riqab jam'i na ar-raqaba ar-raqaba ana nufin wuya to amma nan babu itlaqil juz'i ma iradatul kulli a amma wuya ana nufin dukkan gangan jiki shine yantar da bawa wato mutum ya bayar da dukiya wajen yantar da bawa musulmi ka ba shi kuɗi don ya fanci kansa ya sami kwanci ubangidansa ya rubuta masa fanta kawo dubu hamsin dubu ɗari ko dubu ɗari biyu ka fanci kanka sai ka ba shi dukiyar da zai fanci kansa daga yau ya zama ɗa wannan shine wa firrika bikin to kun ga anan cikin waɗannan da aka lissafa wa atal mala ala hubbi zayyal qurba wani kenan wal yatama biyu wal masakin uku wa ibn sabil hudu was sa'ilina biyar wa fariqa shida to an lissafa su ne gurgurdan bukatar su zawil qurba saboda muhimmancin gashi ga shi makusanci to shi fi sauran cancanta wal yatama shi kan baya da shi falaka ne kuma shi baya mai daukar nauyinsa wal masakin al masakin yanzu babu kudin amma kila in sun yi aiki za su samu matsalar su bata kai ta al yatama ba an gane ku wajen sabil shi a yanzu ne babu kudin amma kilan an je da nasa akwai dan haka almiskin kuma ya fi shi matsala as-sa'ilin su kuma ibn sabil ya fi su matsala dan ibn sabil babu kudin yanzu amma shi da yanzu ne ba kila ƙarya yake kila gaskiya yake sai ka aka kai da karshe karshe wa fir riqabi su kuma fir riqabi tun daga sai ake ba kudin a hannu ba ba a ce ba a ba bawa sai aka ce wa fir riqabi dan kudin ba a hannun su ba su je ba a hannun ubangijan su za su je shi fili a gashi ranci ga shi ba kudin aka basu ma'ana sai aka gabatar da su ɗori ɗori da gudun bukatar su su kuma ta alƙur'ani ke wa aqama salata wa aka zakata sai za ku zama ganin sallah <laughs> wa aqama salata ko mutum ya tsayar da sallah wa aka zakata kuma ya ba da zakka wal mutuna bi ahadihim idza ahadu da masu suka alkawalin su idan sun yi alkawali din alkawari tsakanin su da Allah alkawari tsakanin su da manzon Allah alkawari tsakanin su da sauran mutane alkawari da ke tsakanin mutane da Allah na cewa za su bauta masa shi kadai ba tare da husa masa kishiya ba na cewa za su gaskata littafin sa za su gaskata manzon sa da yazo alkawari tsakanin su da manzon Allah na cewa za su taimaki addinin da yazo da shi za su taimaka masa wajen iyar da sako din za su raye sunnarsa alkawari tsakanin su da sauran mutane yarjejeniya da aka yi da kai ko ta bashi ko ta kwangila kai kaza za a baka kaza kai kaza za a kawo kaza to cika wannan alƙawarin yana cikin sifatan ta mumuni sawan alƙawarin Allah ne ko alƙawari tsakanin ka da mutane dan wani za ga baya cika alƙawarin Allah wani za ga baya cika na manzon Allah wani za ga baya cika tsakanin ka da mutane kana jin shi bashi zai iya inkari ya maka alƙawarin ka zai iya yi kun yarjejeniya da shi ko ya yi yarjejeniya da hukuma karamar hukuma ko gwamnatin jiha ko kira da zama ya aiki gara za a ba kaza makaranta kaza mai abubuwa kaza da ban ɗakuna kaza akan kuɗi kaza sai kasance ya karɓi kuɗin kuɗin sun fita amma ko bai yi wannan aikin ba Allah ta yace mai kuna bi a idza ahadu sai Allah ce was sabirina fil ba'sa'i wad dharra was sabirina da masu hakuri fil ba'sa'i a cikin halin talauci ga talauci ya dame su an ba su hakuri wad dharra'i da kuma halin rashin lafiya cuta kama duka ko laulayi wa hinal ba'ati da masu hakuri lokacin fada lokacin da ake jihadi da musulunci ba sa gudu ya ayyuhal ladina amanu idza laqitum fi'atan fasbutu yadhkurullaha kaseeran la'allakum tuflihun da haka sai tabbata ba sa guduwa hakuri a cikin halayen nan guda uku yana cikin ayyuka na albir sai Allah ce ulaika alladhina sadaqu wa ulaika hum muttaqun irin waɗannan sune waɗanda suka yi gaskiya cikin da'awar imani irin waɗannan kuma su ne masu takawa ma'ana fassaran abin da aka kawo nan gaba ɗaya shine fassara na alƙiru kuma shine fassara na takawa wanda ya yi waɗannan ababen to yana cikin masu takawa wanda bai yi wannan ba kuma to ko ya ce na cikin masu takawa labari ya bayar amma ba mu samu abin da zai gaskata labarin sa da haka ulaika alladhina sadaqu wa ulaika hum muttaqun ya rage wata yar dauraya kadan akan aya din wa atal mala ala hubbihi dawil qurba wato wadansu wujuhu ne na balaga ko kuma na hikimar da arziki wa atal mala zawil qurbani asalin zance din amma sai a kawo ala hubbihi aljar wal majrur wanda yake kamar jumla ce ko kuma wani abu ne mu'taraf an gane ko bainar amil wal ma'mul kamar yadda ubangiji ta'ala yake cewa man amila salihan min dhakarin aw unsa wa huwa mu'minun fala kufrana min sa'i idan mun da kenan kaga anan gurin wa huwa mu'minun illa sai mu'taraf an ambaci sharadi kafin a ambaci jawabin sharadi sai aka kawo wa ata umarni a bayar da kafin a faɗa abinda za a bayar sai aka ce ala hadu sannan aka ce zawil qurba wanda shine wanda za a bayar ina fata an fahimta ko ko wannan yana daga cikin balaga abin da yake dauke da shi musa ko shine lalle mutum lokacin da zai bayar da abu ya kasance yana san abin kafin ya bayar sannan ya cika cikakken albirri da haka ne ma Allah ke lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun da ke ce wai ya nuna ta'ama ala hubbihi miskinan wa yatiman wa asira sai in mutum yana son abin ya bayar sannan zai samu lada amma in ma kan abin da baka so abin da ke wulatantacce baya da kima a wurinka to wani lada za ka samu a ciki والموفون بعهدهم asabirina ya fi kawai da abin da ya wuce a baya domin da aka ce almutuna kaga ai marfu ne sai kuma aka ce wasabiruna amma da haka sai aka ce wasabirina fil ba'sa'i wad dharra'i wa hina al ba'th da ya kamata zanto as-sabirun li'anna al-ma'tuf 'ala al-marfu'i marfu'un amma sai zanto mansub anan gurin to shine suka ce nasabar sa ana kaddara masa fi'li a'ani as-sabirina ko kuma nusiba 'ala al-madhi an gane ko amdahu as-sabirina amma sai aka koyi kalmar an din da kalmar cika alkawali da kalmar hakuri kowace kalma ta take nuna mai ita nagari ne to amma hakuri tun da yana da lada ta aka kawo as-sabirin domin a kaddara masa an bada sabirin fil ba'sa wa dharra wa hin al-ba's sai aka yanke shi daga jerin wal mutuna wa kaza wa kaza wa kaza da aka lissafa a baya sai shi aka yanke shi da ban aka ba su hukuncin ina fata an fahimta kamar da Allah ya ce lakin rasikuna fil ilmi minhum wal mu'minuna yu'minu bima unzila ilayka wa ma unzila min qablika sai ka tambaye wal muqimina salata ko kuma ka ce wal mutuna zakata kaga arrafiquna ay marfu'i don mun ta gane lakin dan ta muhimma lati la mahalla laha min al-i'rab wal mu'minina kaga al aka wal da wal muqimina da wuce da wata aka ce wal muqtuna zakata wal mu'minu billahi aka sake aka fi akan ar amma al da sai aka yanke shi daga jeri. ma'ana amdahul muqimina lis salati usni ala al muqimina amdahul muqimina a'anil muqimina wato akwai balaga sosai a cikin sa akan ware abu a nan gurin ayat saboda ya kansa wani lokacin saboda kushe shi wani lokacin saboda kushe shi la والذين في قلوبهم مرض والمرجفون في المدينة لنغرينك بهم ثم لا يجاورونك فيها إلا قليلا mal'unina a madadin mal'ununa tunda almunafiquna kaga marfu'i ne li'annahu fa'i an gane ko wallazina ma'tufun ne alal marfu'i huwa marfu'un wal murjifuna fil madinati an gane ko da sai kuma a ce mal'unina aina ma suku amma sai aka ce mal'unina to anan ba za ka ce amdahul mal'unina ba sai dai abdul mal'unina mansubun ala dhanni tamma mansuban ala al-madani nan mansuban an gane ku kamar da wani fi la yab'adam qaumin ladina ubati wa tuzuri an gane ku wa da take wan dan yana to ma'tufun ala sunnul udati kenan dan ya zuka lil marfu marfu'un amma sai ce wan nazilina bi kulli mutarakin ta kuma ce wat tayyibuna ita ce kuma rufa wat tayyibuna ma'aqid al uzur was sabirina في البأساء والضراء وحين البأس أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون ثالثا يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص في القتلى الحر بالحر والعبد بالعبد والأنثى بالأنثى فمن عفي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف وأداء إليه بإحسان ذلك تخفيف من ربكم ورحمة فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب أليم ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب لعلكم تتقون وبنجد يا أيها الذين آمنوا يا وأن سكي إيماني كتب عليكم القصاص أن وجبت قصاصي أكمكم سيني راموة cikin kisa idan wani ya kisa filkat na cikin lamarin gawawwaki da za a kashe an wajabta cewa ku yi kisa lafazin kutiba da ba da dukkan abin da yake tsaguwa daga jikinsa yana nufin wajarsi in ya zo cikin alkur'ani ko hadisi kuti al-qatl wal qitalu alaina wa al-ghaniyati jarru dhuyuli ma'ana kutiba wajibti kutiba alaikum siyam kutiba alaikum alqital wa huwa kurhun ana ya waɗanda suka yi imani kutiba alaikum an wajabta a kan ku shine ramuwa bil cikin lamarin gawawaki me ake nufi da wannan hadisi ya tabbata daga Abdullahi dan Abbas yace abin da yake faruwa a da a lokacin jahiliyya in wata kabila ta kawo wata kabila hari ita wannan kabila tana ganin tana da daraja in ta kashe wani a cikin wannan kabilar in suka zo za su yi ramuwa to ba a kashewa daidai wa daida idan wannan kabilar sun kashewa waɗancan ɗa sai waɗannan su ce mu in za ku rama ba za mu ba ku ba sai za mu ku gawa in sun kasance musu sun kashe musu namiji sai ce in za ka rama mu sai dai mu ba ku mace in sun kashe musu mai kima mai daraja sai ce mu sai dai mu ba ku banzan cikin mu wala kan dakkan cikin mu da shi za ka rama dan mun fi ku asali mun fi ku kima ruwayoyin sun zo daban-daban wata ruwaya ta nuna tsakanin wato banin nasir da banin kare da suke haka cikin yahudawa wata riwaya ta nuna cikin larabawa ne na jahiliya suke haka sai Allah ya ce kutiba alaikumul qisasu fil qatl dole ku yi kisasi a cikin lamarin katla duk kabilar da aka kashe mutum daya in ta tashi ramuwa kar ta ita sai ta kashe mutum biyu ita ma ɗaya za ta kashe idan an kashe mata namiji ta kashe namiji in an kashe mata mace ta kashe mace in an kashe mata ɗa ta kashe ɗa in an kashe mata bawa ta kashe bawa shi zai fi zaman lafiya amma kar a kashe musu da su ce za su kashe za a kashe musu bawa ka ce za su kashe da ko a ce za a kashe musu yaro ce za su kashe babba idan an yi haka ba za a samu zaman lafiya ku ba alaikum al kasatu bil qatla al hurru bil hurri wal abdu bil abdi wal unsa bil unsa wato bawa da bawa da da ɗa mace da mace haka za a yi al hurru bil hurri ɗa da ɗa ɗa a kashe shi in ya kashe ɗa wal abdu bil abdi bawa a kashe in ya kashe bawa wal unfa bil unfa mata a kashe in ta kashe mace to kaga a nan gurin ba wai ana magana bane ba cewa la takunnu al mumathalatu illa bil muqabalati bayna hadhihi ba haka ake ba dai idan mutum ya dauka ana nufin idan mace ta kashe mace za a kashe ta ba za a kashe namiji ba ma'ana inda namiji ne zai kashe mace ba za a kashe shi ba kenan inda bawa ne zai kashe da ba za a kashe shi ba kenan inda da ne zai kashe bawa ba za a kashe shi ba kenan ba haka aya take nufi ba aya ta sauka ne inda ibnu taymiya dan ta bayar da martani kan wancan abin da suke yi nan mu in an kashe mana kaza sai mun rama da kaza sai Allah ce ba haka bane abin da aka kashe muku shi za ka kashe shi ne daga yau amma wannan baya nufin idan namiji ya zo ya kashe mace sai a ce a yau ba za a kashe namijin ba tunda ba su ce ya kashe dan masarar namiji ne wannan ba gaskiya bane ba akwai ma wata fata ta jahilai da suke cewa idan mutum ya kashe mace wasu ya karo masa wasu ta biyu sai ya kashe sannan sai ya kashe shi ma'ana har sai ya kashe shi dan me zai kashe daya kashe shi wannan ba daidai bane dan san Allah ya ce wa katamna alaihim fiha annan nafsa bin nafsa da an nafsu bin nafs a can gurin wal ayn bil ayn wal anf bil anf kuma manzon Allah ya ce al muslimuna tatakafu dima'uhum wa yas'adu bin matihim adnahum wa hum yadun ala man siwahum musulmai jinin su daraja ta daya idan namiji ya kashe mace za a kashe shi idan yaro ya kashe babba za a kashe shi idan babba ya kashe yaro za a kashe shi kar a ce idan babba ya kashe yaro ai yaron karami ne shi ba za a kashe shi ba al muslimuna tatakafa'u dima'uhum jinin su daraja su dai inji manzon Allah su musulmi amma idan musulmi ya kashe kafiri to shine ba za a ce a kashe wannan musulmin ba dan manzon Allah ce la yaqtul muslimin bi kafir ya nasarta haka mazhabin Abu Hanifa ne ke gane idan kafirin amana ne to za ka san musulmi da shi amma jumhur sun saba masa ko magana su ita ce daidai da suke da hadisi cikin Bukhari a takaice dai wannan aya tana magana akan nau'i daga cikin nau'ikan kisa nau'ikan kisa guda uku ne kisa na ganganci ka ɗauki abin da ya iya yin kisa a al'adance ka nufi mutum da nufin kashe shi ka dake shi da shi ko ka soke su ko ka yanke shi da shari'a mutu kisa na ganganci kenan akwai kisa kuma na kure ba na ganganci ba abinda ya iya kisa amma baka yi nufin samun wannan shi ba sai ya same shi ka harba kibiya ka harba bindiga da nufin ka kashe barewa sai ta je ta kashe wani manomi a gonarsa ka ga ba shi kai niyya ba ba shi ka auna ta je ta same shi kisa ne na kuskure wannan suratul nisa za ta yi bayanin yadda za a yi shi akwai kisa mai kama da na kure ko ko mai kama da na ganganci shine ka ɗauki makamin da baya kisa bulala ka ɗauka a hannunka kace wani zan kashe ka sai kan dake shi da bulala sai ko ya fadi mu da sai ka rike baki lamar na lalace kai da kai yi niyyar kisa ba amma ga shi lalle ka ce zan kashe ka ko ka yi niyyar kisa amma abin bayan kisa al'adar su bulala ka fa kisa an gane ko to sai ka dake sai mutu to shi ma wannan hukuncin sa daban zamu zo mu yi bayanin nan gaba in dangantakar zance ta zo a cikin hadisi amma yanzu abin da yake da alaka kisa na ganganci ka dauki abin da yana kisa ka kashe mutum da shi to wannan hukuncin da yake biyo baya guda uku ne abu na farko shine a kama ka kashe ka idan waliyan waɗanda aka kashe sun ce a'a ba mu buƙatar a kashe shi sai a tambaye su to me kuke nufi to nan suna da dama na abu guda biyu ko su ce ya biya mu diya to sai a kallafa masa diya an gane ko diya ko shine gyara ko ne ko ba ka ba to idan ko baya idan kuma suka ga dama su ce a'a mun ce maka wato ko a kama shi a kashe ko kuma ya biya diya ko ko me ya fi duka da abin da ya shafi diya da abin da ya shafi kisa da abin da ya shafi ayati ba mai ikon su ko gwamnati ba ta da iko sai waliyan auliya ubbali kina auliya al-maktul wa man qutila mazluman faqad da'alna li waliyhi sultanan fala yusrif fil qatl innahu kana masura duk wanda aka kashe masa dan uwa aka kashe masa uba aka kashe masa da aka kashe masa kaza ba yana da bijinin sa ba kenan ja'alna li waliyhi sultan Allah ce waliyin wanda aka ce dan mun ba shi dama ne shi ma yana ba a wancan koyi ya karbi biya ko ya yi dama tana hannun shi ba ta hannun gwamnati ko kotu ba ta hannun ko da ministan shari'a tana hannun wanda ba ta hannun ko shugaban kasa ne shugaban kasa ba waliyi bane bane ba an gane ko fa kad ja'alna li waliyhi kaga shari'a musulunci da adalci in suka ce a ba mu shi kenan. in suka yi rigima wani ce a ba mu wani ce ni ban yadda ba kashe shi to biya za a biya kaga hikimar musulunci dan ka gane shari'ar musulunci ba wai kishiyar jinin mutane take ba in su goma ne ƴaƴan da aka kashe musu uba guda takwas kara suka ce a kashe shi ɗaya ce ni ban yadda ba diya za a biya sai a rinjayar da bangaren diya kan bangaren kisa kaga hikimar shari'ar musulunci ma'ana ba kokari ake dole sai an kasa mutum ba amma tun da gangan ya kisa kashe shi ɗin zai hana wani ya kisa na da ina ba da kun fahimta الحر بالحر والعبد بالعبد والأنثى بالأنثى فمن أعطي له من أخيه شيء dukkan wanda aka yi masa afuwa dangane da dan uwansa da ya kashe ka kashe mutum ba amma duk da haka sunan shi dan uwanka wannan yana da wanda ya kisa bai yarda ba ba dai ba kabira ce aikata min al-kaba'ir wa man ufiya lahu min akhi fa man ufiya lahu min akhihi shay'un dukkan wanda aka yafe masa wani abu min akhihi na dan uwansa da ya kashe ma'ana a madadin a ce a kashe shi sai aka ce an yafe maganar kisasi ya biya niyya to menene wajibin sa fattiba'un bil ma'ruf ku da kuka ce kun yafe to sai ku bibice shi da kyautatawa kada ku ta dan kun yafe masa kuma bari ku matsa masa sai an kawo diya yanzu yanzu sai an yi kaza sai an yi kaza shine fattiba'un bil ma'ruf shi kuma wanda zai biya diya wa ada'un ilayhi bi ihsan ya biya diya tare da ihsani kar ya taurin bashi kar ya ta jan kafa ban samu ban samu bayan ko yana da ga waliyan wanda aka kashe sai aka ce su bishi a shi ma wanda ya kasan kuma shi ma aka ce shi kuma shi ma ya lura da su sai Allah ce zalika takhfifun min rabbikum wa rahma wannan sauki ne daga wurin ubangiji da rahma Abdullahi da Abbas kamar da Imam Bukhari ya rawaito yake saukin da aka mana shine a aqidar a addinin Yahudawa akwai maganar isafi babu maganar biya amma mu sai aka kawo kisafi tare da diya tasbihun min rabbikum din kenan inda a ce kawai kisafi za a yi ba diya da babu sauki amma ga kisasi da diya sai wanda aka ga dama aka kaga akwai nau'i na fassautawa da sauƙaƙawa tasbihun min rabbikum wa rahma fa man ba da zalika duk wanda ya ƙetare ka baitin haka bayan ya ce zai karbi diya da ya karbi diya kuma ya je kashe mutum kaga yayi ta'addanci kenan fa lahu azabun alim to wannan yana da azaba wanda take mai radadi wa lakum fil qisasi hayatun ya ulul albab la'allakum tattaqun lalle a cikin kisasi kuna da rayuwa ya ulul albab ya kuma abuta hankali la'allakum tattaqun dan ku zanto wato ainihin masu natsuwa ko kai ku zanto masu takawa an san an dan ku masu takawa gaskiya a cikin jumla wala kun fi kisasi hayatin akwai bayani amma lokaci ba zai yi ba sai dai gobe mu dora a kansa sai mu ci gaba abinda muka faɗa na daidai Allah shi ba mu nada wanda muka kuskure kuma Allah shi ya mana wa assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa